Foto na sha biyu Allah ya ɓanɓanya ma Ayuba duk abin da yake da shi. Cikin wannan foto Ayuba yana da lafiya da wadata kuma, zan gaya maka yadda ya faru. Lokacin da Ayuba ya tarbi Ubangiji sosai, ya shiga da sabon tunani game da Allah da girmansa, ya ji kuma ya saboda ya yi gunaguni game da Allah. sa'an nan ya yi addu'a domin abokansa, sabili da su ba su fahimci gaskiya bisa ga Allah ba, Allah ya warkar da ayuba, ya kuma ba shi wadatarsa fiye da da, abokan ayuba da danginsa kuma suka zo domin su yi biki tare da shi duk suka kawo masa kyautai. Ayuba ya sake haifuwar yara bakwai maza. da ‘ya'ya uku mata kyawawa. Ayuba ya ƙara shekara ɗari da arba'in, ya ga ’ya'yansa da ’ya'yan ’ya'yansa tsara ta fuɗi kenan, ya yi shekaru da yawa cikin duniya kafin ya mutu. Allah yana so mu jimre da wahala cikin wannan duniya, ya san dalilin da muke shan wahala, amma ba mu sani ba. yana da iko bisa komi da komi ka tabbata Allah yana son mu sosai kuma yana son abin da ke mafifici domin kowane mutum mai ba shi girma da yana ɗaukaka shi